أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يظهركم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي العمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba uku ga watan ramadan hijira na da shekara 437 wanda ya dace da takwas ga watan shida shekara ta 2016 muna cikin tafsirin suratul anfal kuma za mu yi kokarin fassara ta tara zuwa aya ta 45 insha Allah ta'ala wannan karatu yana dauke da bayani akan abubuwa guda bakwai waɗanda suke kawo nasara a lokacin jihadi abubuwa guda bakwai waɗanda suke sa a ci nasara ta wajen yaƙi Allah madaukaki ya ambaci sababi na farko ya ce wa katiruhum hatta wa katiruhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad dinu kulluhu فإن انتهى فإن الله بما عملون بصير وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الله maɗaukaki ya ce ku yaƙe har sai ya kasance babu sauran fitina hatta la hatta sai ya kasance babu sauran fitina a garin makka su yake su don ƙoƙarin kawar da fitina don kawar da tsangwama da suke muku kawar da takura kawar da cutarwa da ake muku wannan shi ake nufi da fitina wa ya kuna dinu kulluhu lillah kuma addini ya kasance dukkansa ga Allah subhanahu wa ta'ala fa inanta ta hau fa inna Allah bima ya'maluna basir idan sun hannu to Allah madaukaki mai gani ne akan abin da suke aikatawa wato idan sun daina cutar da kudin sun daina sa muku fitina to Allah dai yana ganin abin da suke aikatawa wato sababi na farko da ke sa a samu nasara a lokacin yaƙi shine ya kasance yakin nan an yi shi ne saboda kawar da fitina da take kan mutane wannan shi ya dace da ainihin tsarin yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi da sahabbansa a lokacin wato da yake madina sun yi yaƙi saboda kawar da fitina kalma ta fitina a ma'anarta na asali babu tawili akwai hadisin da ya zo cikin sahihul bukhari al-imam bukhari yana da kitabul fitan cikin littafinsa hadisi na 6682 hadisin sa'id bin jubair sa'id bin jubair wani tabi'i ya ba da labarin abdullahi bin umar ya ce kharaja alaina ibn umar wata rana abdullahi bin umar ya fito gare mu a lokacin da ya fito gare mu farajauna ayyu na hadisan hasan mu almajirai in ji sa'id ibn jubair tabi'i ce muna fatan idan abdullahi bin umar ya fito zai karantar da mu hadisi mai kyau mu samu labari mai daɗi game da addinin musulunci domin idan malami ya fito zai karantar da ɗalibai dole za su samu amfana daga ainihin ilimin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar saboda haka sa'id ibn jubair ya ce mu almajirai wato tabi'ai mun haɗu muna jiran abdullahi bin umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito saboda ya karantar da mu abin da ya shafi sunnar manzon Allah yana fitowa ƙala ya ce na ilaihi rajulun ismahu hakimu na ilaihi rajulun ismuhu hakimu fitowarsa ke da wuya akwai wani wanda ke da aƙidar eh, alkawari don abin ya auku zamanin wato bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin umar yana fitowa yana isowa majalisi sai wani mutum ana kiransa hakim nan take sai ya jefa tambaya ga abdullah bin umar ya ce ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman hadisna an alƙitali fil fitna muna so ka ba mu labari kai mana fassara game da abinda Allah madaukaki yake faɗa a cikin alƙur'ani wa qatiluhum hatta la takuna fitna ku yaƙe su har dai babu sauran fitina wato da za ta kasance ku yaƙe su har dai babu sauran fitina da za ta kasance menene fitina din nan kaga abdullahi bin umar ya fito ne don ya karantar da sahabbai eh, tabi'ai ilimi wanda sahabbai suka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi addini amma yana fitowa wannan mutumin sai ya jefa mar tambaya cikin gaggawa fassara mana wannan aya faqala sai abdullahi bin umar ya ce hal tadri mal fitna ko ka san abin da ake nufi da fitina a cikin wannan aya inda Allah madaukaki ya ce ku yaƙe su har dai wato babu sauran fitina hatta la ta kuna fitina har dai babu wata fitina da za ta kasance ka san ma'anar fitinan da Allah yake nufi sakilat ka ummuka wanda ke nuna cewa Abdullahi bin Umar bai ji daɗin tambayar da shi wannan mutumin ya masa ba domin yana isowa majalisin karatunsa dama ya saba gabatar da darasi kawai sai jefa mai tambaya saboda ya kauda ainihin wato abin da Abdullahi bin Umar ya saba karantarwa saboda jefa shubha ga almajirai ga tabi'ai waɗanda ke tare da abdullahi bin umar shi ne abdullahi bin umar ya ce to barin gaya maka inna ma kana muhammadun yuqatilul mushriki shi annabi muhammad sallallahu alaihi sallam, yakin da yayi a zamaninsa aje an ce yayi yakin badar yayi yakin uhud duk yakin da kaji manzon Allah yayi inji abdullahi bin umar yayi yaki ne ga waɗanda ke shirka ga kafirai manzon Allah bai taba yakan musulmai ba wannan amsa fa Abdullah bin Umar yake shi inna ma kana Muhammadun yuqatilul na. shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakin da yayi da kafirai ne ba da musulmai bane sannan dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yaki wa kana ad-dukhulu fi dinihim fitna saboda shiga addinin musulunci ya zama fitina ne a wannan zamani mutum ya karbi addini babban fitina ne don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yaƙi ne saboda me saboda kawar da wannan fitina kawar da tsangwamar da musulmai suka samu kawar da takurar da aka yi wa musulmai da cutar wanda aka rika yi musu akan addini saboda mutane su samu walwala wa yakuna dinu kulluhu lillah saboda haka addini zai zama ga Allah mutum bai tsoron kowa abdullahi bin umar sai ya ce masa walaisa bi talikum alal mulki yakin da duk annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba irin yakin da ku kuke yi a yanzu bane saboda ku samu mulki shi manzon Allah bai taba yaki saboda ya samu mulki bala in ka duba sunan kubra akwai riwayar hadisin abdullahi bin umar inda yake fassara wannan aya kala sa'id ibn jubair yace lokacin da abdullahi bin umar ya fito daga gidansa sai wannan mutumin da ake kira hakim ya gaggauta jefa mar tambaya game da wannan aya wa qatiluhum hatta la takuna fitna sai ya ce masa qad fa'alnahu ala ahdi rasulillah mun yi abin da Allah ya faɗa cikin wannan aya mun aikata abin da Allah maɗaukaki ya faɗa a cikin wannan aya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi yaƙi saboda kawar da fitina iz kana islamu qalilan domin a lokacin musuluncin ɗan kaɗan ne ba shi da yawa ba shi da ƙarfi wa kana rajulu yuftanu an dinihi mutum akan fitine shi game da addininsa imma an yaktuluhu ko dai mutane su kashe shi au yusiquhu ko su daure shi idan mutum ya karbi addinin musulunci hatta al islam muka dinga yaki saboda mu sama wa musuluncin gata saboda mu kawar da cutar wanda ake wa musulmai saboda mu kawar da fitina wanda ta samu musulmai a dalilin karban ga addinin musulunci muka dinga yakin nan walam takun fitina har aka wayi gari babu sauran fitina don kari ga musulunci abdullahi bin umar ya ce mun yi wannan in ka duba sharhin wannan hadisin ga da ya zo cikin sahihul bukhari a kitabul fitan bayanin ibnu hajar wato a fathul bari yana mujallar na goma sha uku shafi na arba'in da bakwai ibnu hajar ya ce hasilu jawabi ibnu umar lahu wato a dunkule amsar da abdullahi bin umar ya ba mu wannan mutumin da ya masa tambaya game da fassarar wannan aya wanda ke da aqidar al-khawarij anna dhamira fi qawlihi ta'ala wa qatiluhum lil kuffari ibnu hajar yace amsar da abdullah bin umar ya bama shi wannan mutumin ai cewar Allah wa qatiluhum ku yaƙe su suwa abdullah bin umar ya ce kafirai ne manzon Allah bai taɓa yaƙan musulmai ba shine abinda abdullah bin umar yake gaya masa wa amara almu'minina bi qitalil kafirina Allah yayi umarni ga mu'minai su yaki wa su yaki kafirai hatta la yabqa ahadun yuftanu an dinil islam wannan fassaran uh, ibn hajar kenan wato abinda Abdullah bin Umar yake cewa Allah yayi umarni ga masu imani su yaki kafirai su kawar da fitina da take aukuwa ga 'yan uwansu musulmai hatta la yabqa ahadun yuftanu an dinil islam sai an wayi gari babu sauran mutum wanda ke samu fitina saboda ya yi riko da addinin musulunci wayar taddu ila kufri babu sauran wani mutumin da ke ridda saboda tsananin wahalar riko da addinin musulunci ibn hajar ce to wannan amsa wannan fassara wace abdullahi bin umar ya ma wannan aya ba shi kadai bane wa waqa'a nahwu hadha as-su'al min nafi' ibn al-azraq akwai shugaban khawarij din ma a zamanin tabi'ai a zamanin sahabbai da ake kiransa nafi'u bin al-azraq wa jama'atin da wasu jama'a daga cikin al-khawarij waɗanda suka yi irin wannan tambaya ga imran bin husayn imran bin husayn shi ma sahabin manzon Allah ne wa qatiluhum hatta la takun fitna fa ajabahum bi nahwi jawabi ibn umar imran bin husayn ya ba su amsa irin amsar da Abdullahi bin umar ya ba su hadisin yana sunan ibn majah wa kana dukhulu fi dinihim fitna don haka shiga addinin musulunci a wannan zamani fitina ne fa kana ar rajul yuftanu an dinihi idan mutum ya shiga addinin musulunci to yana samun jarabawa ya samu bala'i Aita ta cutar da shi in ma an yaktuluhu wa in ma an yusiku hatta kasura al-islam har dai musulunci ya yawaita kamar yadda abdullahi bin umar ya faɗa haka nan imran bin husaini shi ma ya faɗa wato da musulunci ba shi da ƙarfi ba shi da gata mutane in sun karbi addinin musulunci suna shiga cikin wata wahala shine Allah ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai su yaƙi kafiran nan da suke cutar da musulmai har sai an waye gari babu sauran fitina babu sauran fitina ga wani musulmi saboda ya karbi addinin musulunci sai an wayi gari mutane suna da yancin su yi addinin su babu wahala an samu walwala shine fassarar wannan aya wato lam yabqa fitnatun ay min ahadin min al-kuffari li ahadin min al-mu'minin sai an waye gari babu wani daga cikin kafirai wanda yake fitinantar da wani daga cikin musulmai saboda ya yi riko da addinin musulunci don haka sai abdullahi bin umar ya ce wa laisa ka qitalikum alal mulki abdullahi bin umar ya ce ba wai irin yakin da ku kuke bane a yanzu don ku samu mulki shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yaki don ya samu mulki ba ibnu hajar ya ce ai fi talabil mulki manzon Allah bai taba yaki saboda neman wato eh, mulki ba don haka yasa wannan fassara al-imam al-bukhari ya kawo ta saboda fassarar sahabbai ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka fassara wannan kalma ta fitina a ma'anarta na asali babu tawili shi yasa in ka duba ahkamul qur'an na ibn al-arabi da fassara ita wannan aya yace ayar zahirinta yanda ka karanta ta haka ma'anarta yake wato haka Allah madaukaki abin da yake nufi shine ku yaƙi kafirai har sai kun kawar da fitina da ta same ku saboda riko da addini bi ma'ana idan aka takura wa mutane ana gallaza musu saboda riko da addini to Allah ya bada dama su kwaci kansu wannan shine abin da Allah yake nufi a wannan aya kuma haka ma ya faɗa a suratul bakara aya ta 190 zuwa 193 inda yake cewa wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum ku yaki a hanyar Allah ku yaki wa waɗanda suka yake ku wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin kada ku ketare iyaka saboda Allah bai son masu wuce iyaka kaga waɗanda ya bawa ya bawa musulmai dama su yaka su ne waɗanda suka yake su Allah madaukaki ya ce waqtuluhum haythu saqiftumuhum ku kashe su duk inda kuka same su saboda me saboda haka suka yi ma musulmai wa akhrijuhum min haythu akhrajukum ku fitar da su daga gidajensu yanda suka fitar da ku daga gidajenku kaga kenan ana rama fitina da wata fitina irinta shi yasa Allah ya ce wal fitnatu ashaddu min al qatl illa dai wala tuqatiluhum inda al masjid al haram hatta yuqatilukum fihi kada ku yaki kafirai a daidai masallacin Ka'aba kada a waye gari kun shiga Makka da yaki sai in su ne suka fara fa in qataluukum faqtuluhum in sun yaƙe ku sai ku yaƙe su kazalika jazaul kafirin fa in intahu fa inna allaha ghafurun ghafurur rahim idan sun hanu sun daina cutar da ku to Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jinkai ne wato da kafirin nan za su musulunta Allah zai gafarta musu sai ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna dama guda biyu ne a cikin alqur'ani kaga ga wancan ta suratul baqara ga wannan ta suratul anfali ka duba yadda tsarin maganar ya taho har aka gangaro Allah madaukake ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna A ce fitinar da musulmai suka samu a zaman su a garin makka na wajen riko da addini shine abinda Allah madaukake yake nufi da cewa a yaƙi kafirai sai an kawar da wannan fitina an kawar da wato kangi da ya hana mutane riko da addinin Allah wa yakuna dinu lillah fa in tahaw fala udwana illa ala zalimin don haka malamai suka ce idan kana neman nasara a yaƙi to kai yaƙin da ya dace da yaƙin manzon Allah idan kai yaƙi irin wanda ya dace da yaƙin manzon Allah za ka samu nasara wato duk mutumin da aka takura masa aka hana shi eh, addini to matukar ya zabura ta wajen kwato hakkinsa wallahi zai ci nasara saboda Allah madaukaki zai taimaka mishi abinda manzon Allah ya aikata ke kenan وإن تولوا فاعلموا وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وإن تولوا إذا سكتوا يا بايا فاعلموا سيكسني أن الله مولاكم الله شين ميجبنت الأمرنكم idan kafiran sun ki musulunta wannan ba hasara bace gare ku tunda ku kun musulunta kuma Allah shi ne mai jibintar al'amarin ku ai kuna da babban gata don kafirai ba su musulunta ba komi bane ni'imal maula wa Ni'imal nasir madalla da zaman Allah shi ne abin jibintar ku ko madalla da kasancewar Allah shi ke ba ku taimako idan ya zama Allah ne za ka jingina da shi ka dogara da shi to babu shakka ka samu gata idan ya zama Allah ne zai baka taimako to ai taimakon Allah ya fi na kowa don haka don wani bai musulunta ba kar hankalinka ya tashi idan dai Allah ya nufe ka da riko da addinin musulunci sai ka yi ma Allah godiya bayan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana dalili da ke sa a samu nasara wato shine yaƙi saboda kawar da fitina don riko da addinin Allah sai ya dawo ga ainihin matsala ta farko lokacin da sahabbai suka samu sabani wajen rabon ganima Allah subhanahu wata'ala ya karbi ganima ya danka ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ba a yi maganar yadda za a raba ganima ba sai a yanzu tunda an gangaro an kusa karshen sura Allah madaukake ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wa alamu annama ganimtum wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba ya wolidikụrụbanwaneya tamawemasakiwobsabili kụmtụmamatụm dịiụkụtụmahamatụm dịlayiwamaahụzalaala fulukani fụrụ kaniaụbata kazamad والله على كل شيء قدير واعلموا أن ما غنمتم من شيء كسني يا صحابان النبي صلى الله عليه وسلم duk abin da kuka samu ganimarsa min shay'in ko menene wato ganima ita ce dukiyar da aka samu bayan an gama yaki ne za an yi yakin badar Allah subhanahu wa ta'ala yana karantar da sahabbai da za su yi rabon ganima sani fa inna fa anna lillahi khumsahu akwai kira'ar da ake cewa fa inna lillahi khumsahu Allah yana da khumsi kashi ɗaya cikin biyar wato na wannan ganimar da aka samu wannan kaso na Allah subhanahu wa ta'ala wa lirrasuli wato da shi da manzo ne kaso guda na Allah ne da manzo a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai yana sarrafa wannan kaso yadda ya ga dama kaso guda na Allah ne da manzonsa walidil qurba kaso guda na dangin annabi sallallahu alaihi wasallam su ne rasul banu hashim da kuma banu muttalib wal yatama wal masakin kaso guda na marayu kaso guda na talakawa wa ibn sabili kaso guda kuma na matafiya kaga an samu kaso biyar in kuntum amantum billah in kun kasance kuna imani da Allah wa ma anzalna ala abdina kuna imani da hukunci da muka saukar ma bawan mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukunci da muka saukar masa a yaushe yawmal furqan ranar da aka raba gardama wace rana ce aka rarraba gaskiya da ƙarya ita ce ranar yakin badar shi sa ake kiranta yawmul furqan ranar rarrabewa in ji abdullahi bin abbas yau mu badare farraka allahu fihi bainal haqqi wal batil saboda a ranar yakin badar allah ya bambanta ƙarya da gaskiya allah ya nuna ma jahal wato ƙaryarsa musulunci suka yi nasara akan kafiran makka shi yasa ake kiransa yawmul furqan yawmul takal jama'an ranar da jama'a biyu suka suka yamus suka yamutse wato suka gwabza yaki suka haɗu shine iltaka ranar da jama'a biyu suka haɗu wajen yaki wato da mutanen maka da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne bisa dukkan komai kaga Allah ya tsara yadda ake rabon ganima wannan yana da bayani a cikin littafin fiqh amma a takaice Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar sahabbai ganima ga yadda ake rabonta wannan ganima ke na wanda aka samu a lokacin da aka gwabza yaki shi shi ake kira alganima akwai alfai'u wanda ana samun bambanci tsakaninsu ta wajen rabu. to sai Allah madaukaki ya sake dawo da bayani tunda ya ce wa in tawallaw fa'lamu anna Allah maulakum idan kafirai sun juya baya ku sani <clears throat> ya ku sahabbai ku sani Allah shine mai jibintar ku to zai ba ku misalin irin taimakon da ya muku saboda haka zai ba mu labari ga irin taimakon da Allah ya ma sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya tabbatar wato idan har aka ce ka dogara da Allah babu shakka kai babban sa'a duk wanda ya dogara da Allah to yayi babban sa'a saboda al'amarin sa ba zai lalace ba Allah madaukaki ya ba mu sahabban labari don su gane taimakon da Allah ya musu إذ أنتم بالعدوة إذ أنتم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم إذ أنتم بالعدوة الدنيا إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masahabbai antum bil udwati dunya saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da shi da sahabbai suna kokarin tare ayari na Abu Sufyan wanda ke dawowa daga Siriya, ya tafi yankin Sham ya samo kaya na mutanen makka kayan fatauci mai yawa yana gangarowa saboda haka manzon Allah ya fito daga madina da shi da sahabbai za su tsare abu sufiya sai Allah madaukaki ya saba tsakaninsu shine Allah yake ba da labari ga yanda kuke iz antum bil udwati dunya ku da kai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai kuna gabar da take kusa da madina kuna gaba da take kusa da madina wato ma yali janibal madina wa hum bil udwatil quswa su kuma wato kafirai su ne abu jahal da mutanen makka da suka fito da nufin za su yaki annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su kare ayarin abu sufyan wanda ke dauke da kayan kasuwancin mutanen makka abu jahal da jama'ansa da sojoji suna gaba wacce take nesa da madina wa hum bil udwati al quswa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana gabar da take kusa da madina abu jahal da jama'arsa suna gaba da take nesa da madina warrakabu asfala minkum sannan ayarin kuma abu sufyan fa <clears throat> suna kasan ku suna kasan ku kenan ila sahil bahari suna ta ainihin gaban teku saboda haka abu sufyan ya riga ya tsira abu sufyan ya riga ya tsira annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya tsare shi ba saboda ya riga ya wuce inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu damar datsewa bare har ya tsare wannan ayarin domin abin da ya fito da su kenan su ma abu jahal da jama'ansa sun tabbata abu eh, sufyan ya riga ya tsira saboda haka anan kamata ya kowa ya koma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina abu jahal da jama'arsa su koma makka tunda abu sufyan ya riga ya tsira da kayan fatauci abin nufi a nan kullu fariqin yastati'u al-auda ila baladihi abinda Allah yake nufi babu dalilin yakin dalilin yakin ma ya riga ya kau domin annabi ya fito ne don ya tsare ayarin abu sufyan abu jahal ya fito ne saboda ya kare ayarin abu sufyan abu sufyan ya riga ya wuce da wannan ayarin abu jahal ya dama abin da ya fito da shi kenan to tunda labari ya zo cewa abu sufyan ya riga ya tsira da ayarin wannan kayan kasuwancin kaga ba dalilin kuma faɗa shi sai kowa ya juya ya amma ba Allah bai nufin haka ba Allah bai nufin haka ba na nafazat mashi'atullahi ta'ala biltiqa'il fariqai Allah ya riga ya hukunta tun kafin ya halicci duniya sai an yi yakin badar Allah ya riga ya kaddara sai an yi yakin badar kuma Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam walau tawa'attum lahtalaftum fil mi'adi da ma alkawari kuka yi akan ku haɗu ku yi yaki da kun saba wajen alkawarin saboda kai in ka fito daga Madina da jama'arka kaga mutanen Abu Jahal yawansu da ƙarfinsu zaka fasa wannan yakin Allah ya ce in ma da alkawari kuka yi da za ku fasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai san karfin abu jahal da jama'arsa ba idan aka ce ya fito da nufin a yaƙi sai ya ga abu jahal gashi ya taho da jama'a da yawa manzon Allah zai ce a koma shi sa Allah madaukaki ya ce da alkawari kuka yi da za ku saba ta wajen alkawarin walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula sai dai Allah ya riga ya hukunta sai ya tabbatar da wani al'amari wanda yake aukuwa wato Allah ya riga ya kaddara ya kaddara sai an yi wannan yaki to Allah zai hukunta wannan al'amari da ya riga ya kaddara shi shi yasa ya ce kana makula wanda babu makawa sai ya auku ليهلك من هلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم abin da yasa Allah ya ƙaddara sai an yi yakin badar duk da cewa dalilin yaƙin ya riga ya kau kamata ya a ce kowa ya koma gida annabi sallallahu alaihi wasallam da sa su dawo madina abu jahal ya koma makka don ba dalilin yakin amma allah ya kaddara sai an yi yakin liyahlika man halaka an bayyana don mai halaka ya halaka akan hujja wa yahya man hayya an bayyana mai rayuwa ya rayu akan hujja wa inna Allah la sami'un alim kuma lalle allah mai ji ne masani in ka duba tafsirin eh, al-imam razi yace la shakka anna askarar rasul alaihi salam fi awwal al-amr kanu fi gayati wa dha'f farkon al'amari jama'ar annabi sune sahabai suna cikin tsoro suna cikin rauni saboda ba su da yawa bisabab al-qilla wa adamil al-uhba gashi adadin su ba yawa sannan kuma ba su da tanadin makami sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa nazalu ba'idina al-ma'i sannan inda ma suka yi sansani inda sahabbai suka yi sansani yana nesa da ruwa yana nesa da inda za a samu ruwa wa kanat al-ardu allati nazalu fiha ardun ramliya tagusu fiha fiha arjuluhum wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sansani shi da sahabbai a yakin badar wuri ne mai laushi wuri ne mai tsananin laushi idan mutum ya taka kafansa sai ta nutse da ka taka sawunka zai nutse saboda rairayi ne mai tsananin laushi ya za a yi a yaƙi a irin wannan guri kuma gashi inda manzo ya sauka babu ruwa amma amma kafirai fa fa kanu fi gayatil quwwa bi sababil kasra fil adad suna cikin makura na ainihin tanadi da suka yi na yaki ga kuma ainihin wato adadin nasu ya sun zo da yawa wa bi sababi husulil alati wal adawat sannan sun zo da kayan yaki iri iri lanahum kanu qaribina min al sannan ga su kusa da ruwa wa kanu yatawaqqa'una maji'al madad min al-iri bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sansani su ma sun yi sansani ga yawan su sannan kuma suna fatan tunda ayarin Abu Sufyan ya riga ya wuce to za a samu kuma ainihin daɗin jama'a da za su taho su ƙara musu wato adadi ta yadda za su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam to amma cikin ikon Allah inna allaha qallaba al wa akasa al-qadiyya Allah madaukaki sai canza al'amarin baki ɗayansa wa ja'ala al-ghalabata Allah ya sanya nasara ta tabbata ga musulmai duk da karantan wato kankancin adadin su duk da yanayin da suka samu kansu amma Allah madaukaki ya ba su nasara saboda Allah ya riga ya hukunta sai an yi wannan yaki shi yasa aka yi amma dalilin yakin ya kau sai ya sake ba da misalin da yake nuna maka cewa shi ne ya kaddara sai an yi yakin me yace a gaba iz yurika iz yurika Allahu fi manamika qalilan wa la warakahum katiran la fashiltum wa la tanaza'tum fil amr ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور wani abu da Allah كي yi saboda ya tabbatar da an yakin badar don Allah shi ya tsara abinsa a ainihin tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam da ba za a yi yakin ba shine abin da Allah ke gaya mana amma da ke Allah ya riga ya hukunta sai an yi yakin badar shi sa akai kai, sai ya sake ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam misali yace ka humullahu fi manamika kalila annabi sallallahu alaihi wasallam yi bacci sai yi mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam yi mafarki a mafarkin sai Allah ya nuna masa ga adadin Qurayshawa da suka zo daga Makka saboda yakin bada sai ya gansu kaɗan Allah da ikonsa sai ya rage adadin a mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi mafarki mafarkin gaskiya ne in dai yayi mafarki abin da ya gani babu shakka gaskiya ne saboda haka manzon Allah da ya tashi ya ga ai yayi mafarki adadin ba yawa sai ce masahabai albishirinku ai waɗannan tafiya guda za mu murkushe su ba su ma da yawa Allah ya ce to suna da yawa walau arakahum kasiran da Allah ya nuna maka a mafarkin suna da yawa la fashiltum wa la fil amri da za ku karaya da za ku yi jayayya ta wajen al'amarin yakin domin za a fara shawara anya tunda annabi ya ce mana mutanen da suna da yawa mu kuma ba mu da yawa anya ma tafi mutum kare su ba mu da makami ba mu da kaza ba mu da kaza har a samu jayayya sabani a tsakani walakin Allah sallam Allah sai kawar da duk dalilin da zai sa a fasa tafiya yaki Allah ya kau da shi sai an yi yakin badar shine hukuncin Allah innahu alimun bi zati sudur lalle shi Allah masani ne game da abin da ke cikin kirasa ba annabi kadai ne Allah ya nuna masa adadin kafirai kadan ne ba su ma sahabbai Allah ya nuna musu saboda ya kaddara a yakin badar dan ya riga ya rubuta sai an yi me yace a gaba wa yurikum idil taqaytum fi a'yunikum wa yuqallilukum fi a'yunihim ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا lokacin da sahabbai suka haɗu da kafirai lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suka hadu da kafirai a filin yaƙi su ma Allah maɗaukaki sai ya nuna musu kafiran ba su da yawa evorikonhụhụnụ edeletaka tụ fe owayo kalenoko mfe aayonhe akalila ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور وإذ يريكموهم الله يجمع صحابنا النبي صلى الله عليه وسلم ألوك تشند da Allah مقعدد كافرين muku adadin kafirai izil takaitun lokacin da kuka hadu da su a filin yaƙi fi a ayunikum kalila a idanunku sai kuna ganin kafiran yan kaɗan ne kaji ikon Allah shi annabi sallallahu alaihi wasallam mafarki ne yayi game da adadin kafirai waɗanda zai yaƙe su sai ya gamsu ba su da yawa amma su sahabbai gashi an taho za a yi yakin amma sahabbai suna ganin kafiran ba yawa ba ma mafarki ba iri-iri sahabbai suna ganin kafiran ba su da yawa kuma hikimar Allah wa yuqallidukum fi a'yunihim su ma kafiran ta wancan gefen sai Allah ya nuna musu musulman ba yawa Allah ya sa mu gani me yasa Allah yake haka sai an yi yakin badar saboda ya hukunta ya riga ya kaddara don haka yasa yace liyaqdi Allahu amran kana maqula saboda Allah ya hukunta al'amari wanda ya kasance mai tabbata wato abin da Allah ya rubuta dole sai ya auku wa ila Allah al umur al'amura ga Allah ake mai da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya mafarki adadin kafiran ba yawa sahabbai sun taho lokacin da za a gwabza yaki suna ganin kafiran ba su da yawa kafiran suna ganin musulman ba su da yawa kaga shikenan dole sai an yi yaki in ka duba tafsirin ibnu kasir ibn kasir ga fassaran wannan aya ya ce wa ma'ana haza abinda wannan bayani yake nufi shine annahu ta'ala agara kullum min alfariqaini bil akhar Allah ya zaburar da kowane sashi ga akan ya yaƙi ɗan uwansa wato Allah ya zaburar da musulmai akan su yaki kafirai Allah madaukaki ya zaburar da kafirai akan su yaki musulmai saboda me saboda ya tabbatar da hukuncin da yayi sai Allah ya tabbatar da gaskiya ya nuna ƙarya ƙarya ce to tunda Allah ya riga ya wanda hukunci to lalle sai an yi wannan yaki wa qallalahu fi ainihi li yatma'a fihi wa zalika inda al kafin a fara yaƙi kenan fa lokacin da aka fuskanci juna musulmai suna fuskantar kafirai kafirai na fuskantar su sai musulmai suna ganin kafiran ba yawa kafiran suna ganin musulman ba yawa falamma altahamal qitalu amma lokacin da yaƙi ya ya mutsefa sai Allah ya turo mala'iku dubu zuwa ga musulmai baqiya hizbul kuffari yara hizbal imani du'ifaihi daga lokacin kuma sai kafirai suna ganin adadin musulmai sun ninka su gida biyu kaga hikimar Allah kafin a fara yakin abinda kafirai suke gani daban bayan an fara yakin abinda kafirai suke gani daban domin kafin a fara yakin shine ayat suratul anfali wa yuqallilukum fi a'yunihim amma bayan an fara yaki fa suratu ali imran aya ta 13 قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم رأي العين bayan an fara sai kuma kafirai suna ganin ai adadin musulmai sun ninka adadin su kafirai nawa ne suka zo daga daga makka saboda yakin badar mutum dubu daya sun kai mutum dubu to sai kafiran suna ganin ai adadin musulmai ya ninka su wato sai suna ganin ai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin badar sun kai mutum dubu biyu suna ganin sun kai mutum dubu biyu alhali kuma sahabban gaba ɗaya ba su kai ɗari hudu ba ɗari uku ne da yan kai to amma tun da akwai tawagar mala'ikun Allah sun taho suka ƙara yawan musulmai sai kafiran suna ganin ai adadin musulman ya ninka adadin ibnu kasir ya ce wa haza huwa jam'u bayna hatain al-ayatayn wannan shine hanyar da malamai suka hada fassaran ayoyi guda biyu din nan an hada fassaran aya ta goma ta suratu ali imran wacce take magana game da yakin badar da ya kasance tsakanin musulmai da kafirai da kuma wannan aya ta 44 ta suratul anfal domin dukkan suna fassara abin da ya auku ne a lokaci guda wannan aya ta 44 tana fassara abin da ya faru lokacin da sahabbai za su yi yaƙi da kafirai a yakin badar sahabbai suna ganin kafirai kaɗan ne kafiran suna ganin sahabbai kaɗan ne amma aya ta goma sha uku ta suratu ali imran fa ta ce kafiran suna ganin musulmai sun ninka su gida biyu su kaga kuma duka yaƙi guda ne shine ibnu kasir ya ce hanyar hada waɗannan ayoyin guda biyu kenan kafin a fara yakin ne kafirai suke ganin musulmai kaɗan ne bayan an fara yaƙi fa sai kafirai suna ganin musulmai sun ninka su gida biyu to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa cikin ayan nan idan taqaytum fi ayunikum qalila lokacin da aka ja daga musulmai suna fuskantar kafirai sahabbai suna ganin kafiran kaɗan ne akwai hadisin abdullahi bin mas'ud akwai hadisin abdullahi bin mas'ud da aka ce yana cewa abdullahi bin mas'ud ya ce laqad qullilu fi a'yunina yawma badr ranar yakin badar an sanya adadin kafirai ya zama kaɗan gare mu adadin su ya zama kaɗan gare mu wato a idanunmu sai muna ganin kafirai ba su da yawa hatta qultu li rajulin ila janibi muna tsaye a filin yaƙi an ja daga ga kafirai sun ja nasu ga musulmai sun wari sai na ce ma wani da ke gefe na abdullahi bin masud ya ce na ce ma wani da yake gefe na tarahum saba'ina shin kana ganin kafiran nan sun kai mutum saba'in kuwa haka saboda Allah ya rage adadin kafiran abdullahi bin masud ta yana ganin adadin kafiran gaba ɗaya ba su wuce mutum saba'in ba alhali kuma sun kai kusan dubu sai shi na kusa da shi ya ce balhun mi'a a'a sun kai ɗari fa ina ga ɗari ɗaya ne shi yana ganin ɗari ɗaya ne amma abdullahi bin masud yana ganin ai su wuce saba'in ba saboda Allah ya rage adadin kafiran daga dubu ɗaya sun koma kaɗan a idanun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta akhadna rajulan minhum sai da muka kama wani daga cikin kafirai in ji abdullahi bin masud sai muka tambaye shi allahu kai ku nawa ne muna gardama ne ina ganin ku mutum saba'in ne wannan ya ce ɗari ne kada sai ya ce kunna alfa mu dubu ɗaya muka zo abdullahi bin maso ya ce dubu amma mu muna ganin ga kuna yan tsararru kaɗan in ka duba asiratun nabawiyya ibn kasir ya kawo wannan bayani ina mujallar da biyu shafin ɗari hudu da shida to haka nan su ma kafirai a lokacin da aka ja daga din kamar yadda Allah ya faɗa cikin ayan nan wa yuqallilukum fi ayunihim Allah ya rage adadin musulmai a idanun kafirai lokacin da aka ja daga sai abu jahal yake cewa innahum akalatu jazuri ni ina ganin duk adadin su ba su wuce mutanen da za su cira gumi ɗaya ba in ji abu jahal wa yawan sahabbai da za su yi yakin gaba ɗaya idan aka yanka raƙumi guda ta ishe su za ta ciyar da su raƙumi taguwa ɗaya za ta ciyar da su saboda haka sai yana ce ma mayakan kafirai khuzuhum akhzan warbituhum bil hibali sai yana ce musu ashe yan tsiraru ne rakubi guda ya ishe su saboda yunwa to duk inda kuka kama musulmi ku daure da karfi lokacin fa an ja daga yake faɗin haka shi yana ganin musulman ba su da yawa yana ganin adadin musulman ba yawa bai san hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi game da adadi wato na kafirai da za su taho to haka nan Allah maɗaukaki ya sa irin wannan mafarki kuma a garin makka wato Allah ya yi hikima yadda ya tsara al'amura da dama waɗanda za su tabbatar da yakin badar sai an yi yakin badar don haka yasa wannan al'amari ya zo ta wannan gefe a samu wannan al'amari ta wancan gefe Allah yana tsarawa don ya tabbatar da an yi yakin badar saboda ya bayyana gaskiya ya kuma bayyana ƙarya ya kawo ƙarshen su abu jahal waɗanda suka cutar da musulunci kuma suka yi tangarɗa gare shi a makka allah subhanahu wa ta'ala ya sa an yi irin wannan mafarki wanda ke nuna cewa za a yi yaƙi wannan mafarkin ya sa aka samu razana mai tsanani ga mutanen makka in ka duba littafan tarihi kamar albidaya wal nihaya albidaya wal nihaya na ibnu kasir a mujallar na biyar inda yake magana game da tarihin badar ya kawo hadisin abdullahi bin abbas da urwatu bin zubair waɗannan sahabbai guda biyu sun ba da labarin abin da ya auku daga cikin babannin annabi sallallahu alaihi wasallam yayun babansa akwai atika bintu abdul muttalib atika bintu abdul muttalib yaya take ga baban annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ayarin abu sufyan suka gangaro annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi akan ya fita shi da sahabbai su je su tsare ayarin Abu Sufyan waɗanda ke dawowa daga ƙasar Sham a wannan lokaci Abu Sufyan an samu wanda ake kira bambam daga cikin jama'arsa wanda ya taho Makka ya kawo ainihin labari ayarin nan na kayan kasuwanci na abu sufyan ya tarar da matsala saboda ga muhammadu da sahabbai wato mutanensa suna kokari su tsare ayarin don haka mutanen makka su ba da dauki kafin wannan ya zo makka kafin mai kawo labarin ya iso makka ita babar annabi din nan atika ta yi mafarki ta yi mafarki saboda haka yasa mafarkin da ya tada hankalinta sai ta kira kaninta al-abbas abbas shi ma babban annabi ne abbas bin abdul muttalib ita ma atika bin abdul muttalib dukkan baban su guda saboda haka sai ta kira abbas bin abdul muttalib lokacin abbas bai musulunta ba tace ya akhi wallahi laqad ra'aytu al-layla ru'ya afba'atni nayi wani mafarki a daren yau mafarkin nan ya razana ni wata khawwaftu an yadkhula ala qaumika minha sharrun wa musiba wannan mafarki ya sa ina tsoron anya babu wani sharri da zai zo garin nan babu wata musiba da za ta zo garin nan kuwa mafarkin ya da hankali na tana gaya makaninta abbas sai ta ce masa faktum alayya ma suka? ka ɓoye maganar da zan gaya maka wannan mafarki tawa saboda lalle mafarkin nan ina ganin akwai abin da zai biyo baya sai ce mata wa ma ra'aiti me kika gani ta ce ra'aitu rakiban aqbala ala ba'irin lahu na ga wani mutum ya taho akan raƙumi ya taho garin nan hatta wa kafa bil abtahi sai da ya tsaya a ainihin al abtah kafin a karaso makka sun masaraka bi a'la sautihi a wannan gurin da ya tsaya yayi kuwa ya daga murya yana kururuwa yana sanarwa ga mutanen makka yana cewa in firu ya la gudur. la masari'ukum fi salasa ya ku jama'a ku gaggauta ku hanzarta saboda ko mutuwar ku bata rage kwana uku eh, wato bata rage bata wuce kwana uku nan gaba ba saboda ku hanzarta in gudu za ku yi ku gudu wannan mutumin yana irin wannan gargadi a mafarkin da nayi inji ita yayan baban annabi sallallahu alaihi wasallam atika saboda haka ni wannan mafarki ya tada hankali na wanda zai zo kusa da garin makka sai da ya iso ga abba yayi irin wannan sanarwa a mafarkin fa'aran nasa ilai ilaihi ga mutane suna ta bin shi sun da kalan masjida na ya gangaro har ya shiga masallacin ka'aba wannan su ya yatba'unahu mutane na bin wannan mutumin fa bai na hum hawlahu misla masalabihi ba'iruhu ala baharil kaaba yana cikin ainihin masallacin wato sai gashi nan kamar yana ainihin saman ka'aba sun masaraka bi misliha sai na ya sake irin wannan yekuwa yana cewa mutuwar ku kwanaki uku kawai ya rage wato abin da ya saura za ku mutu yana faɗin irin wani abin da ya faɗa kafin ya shigo garin makka to daga nan da ta sanar da shi mafarkin labarin yana da tsawo abbas ya ce eh, wallahi inna hazi la ru'ya lalle wannan mafarki akwai alamar gaskiya ne eh, don haka ita yasta ta ce marto ka ɓoye wannan mafarki kar ka gaya ma kowa to amma irin wannan labari da wuya ya koya خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة سو ذاك عباس ده فتا سي حد ده وليد بن عتبة ابوكين sa ne fa zakara halahu yace masa to kaji ga abinda ya ta ta gaya min tayi mafarki wanda mafarki ka san yana da ta da hankali yana ta da hankali shi kuma abokin nasa sai ya da magana fa fashal hadisu hatta tahaddasa bihi quraish labari ya watsu cikin gari sai da aka waye gari duk gari wato qurayshawa gaba ɗaya sun samu labari to ranan abbas ya taho yana dawafin ka'aba abu jahal yana cikin jama'arsa sai abu jahal aka ba shi labarin ainihin mafarkin akita yar abbas kenan ga irin mafarkin da ta yi ga halin da jama'a suka shiga sai abu jahal ya ce ya bani abdulmuttalib mata haddasa fikum hadhihi nabiya yana cewa ya ku jama'ar ya ku yaran abdulmuttalib ya aka samu annabi mace bayan an samu annabi namiji muhammadu gashi nan muna fama da shi yanzu an samu wata annabiyar ne kuma mace a cikin ku in ji abu jahal yana faɗa musu wato kamar bakar magana yake gaya musu ah, wannan sa. hankalin su ainihin banu muttalib ya tashi game da abinda abu jahal ya faɗa saboda kushe ma mafarkin da atika ta yi ana na cikin wannan yanayi saboda labarin yana da tsawo kwatsam sai ga kuwa bambam ya taho makka da a irin siffan da atika ta faɗa ya koyi sanarwa ga ayarin abu sufiyanu an tsare su to wannan abin sai ta da hankali khafu min ru'ya atika suna ganin bambam bin amrin ala tilka sifa domin gari kowa ya ji labarin mafarkin da atika ta yi akwai wani mutum zai taho gari yana a akan raƙumi ga siffansa sai gashi kuwa bambam ya taho garin makka yana a akan raƙumi ga kuma siffan ya dace da mafarkin da atika ta yi saboda aka ce wannan abu ya tada hankalin mutanen makka kuma gashi bambam ya taho ne da cewar a haɗa. jama'ar da za su tafi su kwato ainihin ayarin abu sufyan don annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan yi shirin wato zai zai datse hanyar su sai ya kwace ainihin abin da suke tare da shi to wannan yasa lokacin da mutanen makka suke shirin fita yakin lokacin da abu jahal yake har hada sojoji da za a tafi yakin badar kowa zai fita yakin sai ya rika razana saboda mafarkin atika mafarkin atika ya dace da wanda ya kawo labari kuma a labarin a mafarkin da ta yi wanda duk ya tafi wannan yaƙi fa ba zai dawo da rai ba wato kamar manyan gari an kirga su an kirga waɗanda za su mutu a wannan tafiya saboda haka yasa abu jahal da ya fito daga makka da jama'arsa sojojin mutanen makka sun fito ne da razana sun fito da firgita saboda wancan mafarki da atika ta yi ya dace da ainihin labarin da wato bambam ya kawo na cewar ayarin abu sufyan an tsare su a kusa da madina abu na biyu wanda ke ba da nasara a lokacin yaƙi shine Allah madaukake ya faɗa cikin aya ta gaba ya ce ya ayyuhal na amanu ya ayyuhal ladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا يا قوة نسكي إيماني إذا لقيتم فئة إذا كن هدد وتجمع أياكي فاثبتوا سيكو sai ku kafu babu gudu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fasbutu ku tabbata bi ma'ana ku tirje babu gudu yace wadhkurullaha kasiran ku yawaita zikirin Allah la'allakum tuflihuna da fatan za ku yi nasara ba kafewar ku bace amma zikirin Allah yana tare da nasara saboda haka yasa zikirin Allah yana da muhimmanci a lokacin da ake yaki domin abinda Allah madaukake ke faɗa karshe la'allakum tuflihuna akwai fatan ku ci nasara don haka zikirin Allah ana son a yawaita a lokacin da ake yaki إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا Allah ya faɗaita da mu akan yawaita zikirin Allah wato yawaita zikirinsa wanda cikin ayoyin alkur'ani ya zo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah yakan danganta yawaita zikirin Allah da nasara wurare da yawa yana danganta yawaita zikirin Allah da nasara matukar za ka yi zikirin nan a siffar da sunna ta tabbatar misali a suratul ahzabi aya ta 41 Allah madaukake ce ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kasira ya ku waɗanda suka yi imani ku yi zikirin Allah zikirin mai yawa a nan suratul ahzabi aya ta 21 kuma yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah wanda ke gwada riko da sunna sai mai yawan zikirin Allah ba ka iya riko da sunnar manzon Allah sai kana yawaita zikirin Allah shine abin da ayar da take nuna mana don haka in mutum yana son riko da sunna sai ya hada da yawaita zikirin Allah subhanahu wata'ala a ƙarshen a cikin suratul ahzab aya ta 35 Allah madaukaki yana yana yabo game da siffofin bayin wato eh, sifatu ibadihi salihin yana bayyana siffofin bayinsa na kwarai yace wa zakirina Allah kaseeran wa zakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima masu yawaita zikirin Allah maza masu yawaita zikirin Allah mata Allah ya musu tanadin wata gafara da wani lada mai girma a suratul shu'ara aya ta 227 Allah madaukake ya ce illal ladzina amanu wa amilus salihati wa zakarullaha kaseeran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun a suratul jumu'a aya ta 10 fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi sai Allah yake wazkurullaha kaseeran me yace a karshe la'allakum tuflihun sai ka ka dawo suratul anfali ya ayyuhal ladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun a suratul jumu'a وابتغوا من فضل الله واذكروا الله ashe nasara tana tare da mai yawaita zikirin Allah in ka duba littafin ibn al-qayyim al-jawziya al-wabil sayyid shafi na 89 yace qaidul amri eh, qayyadal amri bi zikri qayyadal amri bi zikri bil kafra wa shidda in kai in ka lura da inda Allah yake umarni mu yi zikirin sa a cikin alqur'ani zaka ga yana yakan kawo kalmar a tsananta in dai maganar zikiri ne zai kawo a yawaita a yawaita in dai ana maganar zikiri a cikin alqur'ani ibnu ibnu ibnu al-qayyim yace eh, shiddati hajati al-abd ilayhi me yasa Allah kan ce a yawaita idan yana umarni a yi zikiri ce saboda ɗan adam ba abin da ke bukatar sa a rayuwar shi kamar zikirin Allah babu abin da kake bukata kake da tsananin bukatar sa fiye da zikirin Allah wa adamin istigna'ihi anhu tarfata ayn babu nau'in ibadar da ɗan adam aka sauke mar sai dai zikirin Allah wato um, babu nau'in ibadan da ba a sauke shi ga dan adam ba sai zikirin Allah don in ka dubi sallah sallah akwai inda ake sauke ta a kanka idan rashin lafiya ya tsananta baka iya sallah ta yana ana cewa yi a zaune in baka iya zaune ana cewa yi a kwance so amma zikirin Allah fa babu inda aka ce dan adam an sauke mishi ba a taba sauke ma dan adam domin da za a sauke zikiri ga dan adam yaushe ya kamata a ce an hutar da mutum lokacin jihadi amma sai kuma gashi ma a lokacin ne Allah ke ce mana ya ayyuhal ladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katira lokacin jihadi ba a sauke zikiri ba amma kaga sallah an dauke tunda an ce ana iya sallar ana ma tafiya ana kan abin hawa ba tare da an tsaya wato ana ruku'u da sujuda ba fa ayyu lahbatin khala fiha an zikrillahi azza wa jalla kanat alaihi lalahu ibn qayyim yace duk sa'ilin da aka samu wani lokaci ya wuce dan adam babu zikiri a ciki to wannan lokacin hasara ce ga dan adam ba riba a samu lokaci ya wuce dan adam babu zikiri a ciki to wannan lokaci hasara ne ga dan adam ba riba wa kana khusranuhu fiha a'zamu mimma rabiha fi ghaflatihi anillah hasarar da mutum yayi na rashin zikiri a wannan lokacin ya fi ribar da ya samu ko mai yawansa Hakanan nan a littafin jala'ul afam wanda ya rubuta akan falalan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato shafi na 339 ibn al-qayyim al-jawziya yace dawamu zikiri Eh, lamma kana sababan dawamil mahabba idan mutum ya dawwama yana zikirin Allah to yana dawwamar yana dawwamarwa kansa ne samun son Allah subhanahu wata'ala idan dai ka dawwama kana zikiri to soyayyar Allah tana dawwama gare ka wa kana Allah subhanahu ahqqu bi kamalil hubbi wal ubudiyya wat ta'zim wal ijlal kana kasaratu zikrihi min anfa'i malil abdi babu abin da bawa ke samun amfani a gaggauce ta wajen riko da shi fiye da zikirin Allah wa kana aduhu haqqan huwa sad an zikira rabbih wa ubudiyyati baka da wani makiyi na hakika fiye da wanda ya raba ka da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yasa Allah ya umarni a yawaita zikiri Ibnu al-qayyim yace a karshe waja'alahu sababan lil falahi Allah madaukaki ya sa zikiri ya zama sababi na samun nasaran Allah saboda haka idan dai har mutane suna yaƙi suna zikirin Allah babu shakka wannan yakin za su ci nasara shi yasa Allah ya ce la'allakum tuflihu wannan sababi na biyu kenan sababi ah, na uku har zuwa na shida Allah kuke hada su aya guda me yace وأطيعوا wa la tanaza'u fatafshalu wa tanhabari hukum. واصبروا إن الله مع الصابرين وأطيعوا الله ورسوله دليلي نأكو وندك ساعة من سرى أجهادي شين ركو الكتاب والسنة abi Allah da manzonsa da zaran ana yaƙi an bar bin Allah an bar bin manzo to babu shakka nasara ta kai babu nasara ka'ida ce in dai ana son a samu nasaran Allah a yaƙi yaƙi na addini to dole yaƙin ya kasance yana tare da biyayya ga Allah dokokin Allah ana dacewa da bin sunnar manzon Allah ba yanda mutum ya ga dama zai yaƙi ba ashe kaga akwai sharaɗi kafin ka samu nasarar Allah ko da a ce yakin da za ka yin da sunan musulunci ne ba za ka samu nasarar ba sai ka bi abin da Allah ya faɗa domin Allah shi yake kirga waɗannan abubuwa yana gaya mana in kuna son ku samu nasara to ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza wanda bai yi ba kaga ba zai samu nasarar ba ko wa atiqu Allah wa rasulahu ku bi Allah ku bi manzonsa kada a samu tsarin yakin ku babu sunna a ciki babu biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala to ko da ka yi da'awar jihadi kake ba za ka yi nasara ba saboda ka'idan nasara a jihadi shine ne zama akwai biyayya ga Allah da kuma bin sunnar manzon Allah na hudu wala tanaza'u kar a samu kuna jayayya domin idan sojoji suna jayayya su ya su kaga magana ta gari dole a samu cikakkiyar biyayya idan an tafi yaƙi. wannan kuma biyayya tsakanin sojoji ne da shugabanninsu shi yasa yace wala tanaza'u kada ku rika jayayya da juna a lokacin jihadi fatafshalu wa tazhaba rihukum za ku samu karaya <clears throat> wato za ku samu karaya sannan karfin ku zai tafi domin da zarar an samu baraka sabani ya shigo to karfi ya kare sannan abu na biyar Allah madaukaki yace wasbiru ku yi hakuri na shida kai yace wasbiru ku yi hakuri inna Allah ma sabirin Allah yana tare da masu hakuri ashe kaga hakuri yana daga cikin dalilai da kansa a cimma nasara dole sai an yi hakuri akwai hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tamannu liqa al-adu kada ku rika fatan haduwa da makiya babu kyau musulmi ya rika fatan Allah ya kawo ranar yaki ba kyau musulmi ya rika cewa Allah kawo ranar da zamu buga yaki da wani Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku yi fatan haduwa da makiya saboda shi yaki baka sanin karshen sa yadda zai zama fa iza laqitumuhum idan ya zama dole kun hadu da su a filin yaki din ba tare da kun so aukuwan shi ba shi kaga Allah eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyamatar mana yaki yace kar ma mu yi fatan sa la tatamannu liqa al-adu kada ku rika fatan haduwa da makiya amma idan haduwar ta zama dole <clears throat> fasbiru sai ku yi hakuri akwai hadisin abdullahi bin abi aufa yana sahihul bukhari da muslim wanda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masahabbai abdullahi bin abi aufa yace fi ba'd ayyami allati laqiya fi al'adu daga cikin yaƙe-yaƙen annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata rana in tabar hatta malati shams manzon Allah ya jira sai da rana ta karkata daga tsakiya sun makamu fi nasi sannan ya yi hutuba ga sahabbansa ya ce musu ayyuhan nasu ya ku mutane la tamannau liqa al'adu kada ku rika yin fatan haduwa da makiya wa sallallahu al'afiya idan ma addu'a za ku yi ku rika roƙon Allah ya ba ku zaman lafiya ba a roƙon Allah zuwan yaki sai dai a roƙi Allah ya kawo zaman lafiya fa idza laqitumuhum amma idan ku har kuka hadu da su a yaki ɗin fasbiru sai ku yi hakuri wa'lamu anna aljannata tahta zilalis suyufi ku sani lallai ita aljanna tana karkashin inuwan ta kubba in ka duba sharhin hadisin alimamin imam an-nawawi yace abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine aljanna tana karkashin inuwar ta kubba saboda fitanka zuwa ga jihadin tafiya kake a hanyar Allah sannan yakin da kake yi din shi kansa kana kana yaki ne cikin yardan Allah kana yaki ne wanda Allah madaukaki ya yarda da shi saboda haka duk kokarin da kake kokari ne na samun aljanna don haka yasa manzo Allah yake cewa inuwar takobin aljanna ne a karkashin ta sannan sai manzo Allah ya ce Allahumma منزل الكتاب ومجري الصحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ya Allah ka ba mu nasara akan wannan kafirai kaga sai da ya hudu ba ga sahabbansa kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu Huraira da kuma hadisin Abdullah bin Abi Aufa don haka sahabbai sun ɗauki wannan tarbiyya yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar yadda ake samun nasaran Allah subhanahu wa ta'ala sahabbai sun yi riko da shi sharaɗi na ƙarshe ko ku hanya ta ƙarshe da ake samun nasaran Allah shine Allah madaukaki ya faɗa yace wala takunu wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an wa yasudduna an sabilillah والله بما يعملون محيط هنيا تبكوي da ake samun nasaran Allah wala takunu kallazina kharaju min diyarihim Allah madaukake ce kada ku fita kamar waɗanda suka fito daga gidajensu batoran suna takama suna kasaita suna tinkaho suna alfahari Allah ya ce kar ku yi haka kaga wannan sharadi ne in kana son ka samu nasarar Allah to fita zuwa jihadi babu cika baki domin nasara a hannun Allah yake wa ri'a'an nasi sun fito da nufin su nuna wa mutane karfin su wa yasudduna an sabilillah sannan ma jihadin da suka zo za su yakin da za su yi da annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi yaki ne don su hana wato mutane bin addinin Allah kaga za su kange hanyar Allah yakin da za su yi ba su da gaskiya akai wato Allah madaukaki yana cewa hanyar da suka fito yakin ba ta da kyau manufarsu wajen fita yakin ba ta da kyau to idan ko kun yi irin haka ba za ku yi nasara ba Allah ya mun gani wato in kana son ka samu nasara a yaki to manufarka ta yakin ya zama tana da kyau wannan shine abu na farko don haka yasa Allah ya ce la takunu kallazina kharaju min diyarihim batara wa ri'a wa yasudduna an sabilillah kaga manufarsu ne Allah ya kada ku zama kamar waɗancan da suka fito daga gidajensu wato shi ne Abu Jahal da jama'arsa irin fitan da suka yi karkare zama kun yi irinsa sun fito ne da takama da kasaita da alfahari wa ri'a nasu su nuna ma duniya su sun yi karfi kaga ba wai suna yi ne don Allah ba suna nuna wa duniya ne wa yasudduna an sabilillah sannan su ma ba da addini bane hana mutane shiga addini wallahu bima ya'maluna muhit Allah mai kewayewa ne da abin da suke aikatawa ibnu kathir yayi magana game da waɗannan ayoyi na suratul anfal yace in ka lura sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi riko da umarnin Allah da yayi a cikin suratul suratul anfal kaga Allah ya gaya mana abubuwan da zamu yi mu samu nasara ba sirri bane aka gaya masa habbai abinda aka gaya musu shi aka gaya mana gashi kana karantawa ya za a yi a samu nasaran Allah a yaƙi Allah ya karanta da mu a suratul anfali sai ibnu kasir ya ce to kana lis sahabati radiyallahu anhum fi babi shaja'a wal i'timar bi amri Allah wa imtisal ma arshadahum ilayhi ma lam yakul li ahadin min al umami wal quruni qablahum sahabban manzon Allah idan ana maganar jaruntaka tunda Allah ya ce ayi hakuri ko wasbiru inna Allah ma'a sabirin ta wajen hakuri a tsayuwar yaki Allah madaukaki yayi umarni a kafu idan an tafi yaki to ta wajen jarumtaka da kafuwa a filin yaki yace in ka ɗauko tarihin duniya daga farkon ta zuwa zamanin manzon Allah ba ka samun mutanen da suka ɗauki wannan siffa fiye da sahabban annabi Muhammad waɗannan alamomi waɗanda Allah ya tabbatar mana da ake samun nasara a lokacin yaki sahabbai sun yi riko da shi wala yakunu li ahadin mimman ba'dahu ibnu ya yace kuma bayan sahabbai sun tafi babu wani musulmi da zai zo a bayan su wanda zai samu dacewa da aiki da umarnin Allah da na manzon shi kamar yadda sahabban manzon Allah suka dace me dalili saboda suna tare da wato albarka na karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uh, wa ta'atihi da biyayya da suke wa manzon Allah fi ma amarahum fatahul qulub wal aqalim sharqan wa garban fil muddati al yasira ibnu kathir yace saboda riƙo da karantarwar manzon Allah sai da Allah ya ba su nasara suka samu nasaran gabacin duniya da yammacin duniya da kudancin duniya da arewacinta kudu da arewa gabas da yamma sai da aka rasa kafirin da zai daga wa sahabbai yatsa babu inda za su sa gaba wallahi ba su isa gare shi ba in ji ibnu kasir babu wurin fi adadihim duk da karancin adadin su bin nisbati ila juyushi sa'iril aqali idan da za a kwatanta yawan sahabbai da yawan sojoji waɗanda suke sassan duniya ba za a wato ba za a ma ainihin yawan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda adadin waɗancan mutane ya ninka su ninkin ba ninki shi yasa a cikin waɗannan dalilai da kansa a samu nasarar yaƙi guda bakwai da muka kirga babu yawan mutane ko akwai yawa babu inda Allah ya ce ku taru ku yawa kafin ku yaƙi babu yawan ba shi da kima shi yasa Allah ke gaya mana ai lokacin da aka yi yaƙin badar ranar da aka yi yaƙin badar ku musulmai wa antum azilla ku ne mafi kankanta amma Allah ya ba nasara don haka Allah baya la'akari da adadin masu yaƙi waɗannan sharuɗa guda bakwai su ake la'akari da su kawai Allah madaukaki ya ba mu sahabbai nasara suka kai musulunci ƙasar Rum ƙasar Farisa ƙasar Turkawa suka kai shi Sicily suka kai shi ƙasashen gabacin duniya da Afirka Ibn Kasir ya kirga duk karkashin fassarar wannan sura yace wa tawa'if bani adam qaharul jami'a aka wayi gari sun danna dukkan wani mai karfin duniya hatta alat kalimatullah sai da Allah madaukaki ya tabbatar da kalmarsa ita ce mafi daukaka wa bahara dinuhu ala sa'iril adiyan, aka wayi gari addinin musulunci ya tsara dukkan wani addini a duniya sahabban manzon Allah ba su gama mutuwa ba wallahi sai da Allah ya daga musulunci sama da sama da kowane addini وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من ثلاثين سنة ابن كثير يجي ويسيك إلى Shekara nawa aka samu? daga farko zuwa ƙarshe shekara talatin ne kawai amma musulunci ya mamaye duniya saboda riko da waɗannan abubuwa da Allah madaukaki ya faɗa a ƙarshen magana ya ce farabiyallahu anhu muna roƙon Allah ya yarda da sahabbansa wa arbahum ajma'in wa hasharna fi zumratihim Allah ya tada mu a cikin ƙungiyar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam innahu karimun wahhab to Allah madaukaki ya gaya mana kada mu zama kamar kafirai in ka duba tafsirin al-Imam al-Bagawi yanda Abu Jahal ya fito daga Makka domin sun fito ne don su kare su. ayarin da Abu Sufyan ya dawo da ita lamma ra'a abu sufyan annahu qad ahraza irahu arsala ila quraish lokacin da abu ya tabbata ya tsira saboda haka sai ya aika ma qurayshawa innakum innama kharajtum litamna'u irakum ai abin da sa Abuja jahal kuka fito daga garin makka kun fito ne dan ku kare ayarin ku ko faqad najjaha Allah to Allah ya tsiratar da ita abu ya gaya musu dama kun fito don ku kare ayarinku ne to Allah ya tsayar da ita don haka farji'u ku koma makka ku koma gida tunda ni dai na samu na tsira Muhammadu da jama'ansa ba basu tsare ni ba to amma da yake Allah ya kaddara sai an yi yakin sai Abu Jahal ya ce wallahi la narji'u wallahi ba za mu koma gida ba hatta nari da badran sai mun isa badar <clears throat> sai mun isa badar saboda shi badar din nan a lokacin akwai gaggarumin taron da akan yi duk shekara akwai kasuwa da ake ci idan aka ce ƙurashawa sun isa wannan taro inda duniya take haduwa kaga kenan duniya za ta samu labari abu jahal ya fito da jama'a da ƙarfi muhammadu ya tsoro ya gudu shi na abu jahal ya ce ta ya za a yi mu fito daga makasan sannan mu koma ko da yake mun fito ne don mu tsare ayarinmu amma sai mun isa badar yajtami'u lahum biha sukun kullu ami fa nuqimu biha salatan za mu tsaya wannan kasuwa mai kwana uku fa nan harul juzura mu rika soke ƴaƴan marakai wato raguma wa nut'imu ta'ama mu ta cin abinci wa hamra khamra yace mu shayar da giya kaga za su tafi wato su yi kwana uku a badar ba abinda za su yi banda shagali su sha giya yace wa ta'zifu alaina al-qiyani yan mata su yi tarawa a kansu wa tasma'u min al-arab larabawa duk duniya su samu labari ai mun iso kusa da madina fala ya yahabuna na abadan don haka muhammadu da jama'ansa ba za su bar tsoron mu ba har abada saboda haka eh, al-imam bagawi ya ce to yanda abu jahal ya faɗa <clears throat> fawafau sai kuwa gashi sun iso ainihin badar din ku ku'usal manaya a maimakon a shayar da su kofunan giya sai suka kwankwaɗi ajalinsu in ji al-imam al-bagawi makan al-khamri a maimakon giya Allah madaukaki ya shayar da su ajalinsu su wa nahat alaihim an-nawaihu makan al-qiyali Abu Jahal ya ce za mu isa Badar har sai yan mata sun mana waka sai ko gashi matan na aure ne suka yi kururuwan mutuwansu. su fana Allahu ibadahu al-mu'minin Allah sai ya hana bayi mu'minai kada su yi irin abin da kafirai suka aikata na fita daga gidajensu da alfahari da takama da nuna ita idan za a tafi yaƙi ba a yin haka Allah maɗaukaki ya hana Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a littafin asiratun nabawiyya na ibnu kasir mujallar nabi shafi na 399 da kuma al musmadul imami ahmad akwai hadisin da ya ba da labarin fitowar ƙurashawa da kuma fitowar annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen bambanci wanda albidayatu wa nihaya na ibnu kasir nan ma wato ya ɗauko bayanin a cikinsa ibnu kasir ya kawo a cikin asiratu nabawiyya da kuma a littafin albidayatu wan nihaya yace inna awwala man nahara lahu tun da suka fito daga garin makka suke soke raguma abu jahal da jama'ansa ana fita daga makka wato abu jahal shi ya fara soke ragumi ah, A'a ah, ana fitowa daga garin makka ya ce lokacin da suka fito inna awwala man nahara lahum hina kharaju min makka abu jahl na'am abu jahl shi ya fara soke raƙumi ya soke musu raƙumai guda goma sojoji ana cikin tafiya sai umayya bin khalaf an isa usfan ya soke musu raƙumai guda tara wa nahara lahum suhailu bin amrin bi qudayd ashara suhaib bin amrin ya soke musu goma da aka yi ta kudai wa malu ila min kudaidin ila miyahin nahwal bahari fa dhallu biha wa aqamu biha yawman fa nahara lahum shayba bin rabi'a tis'an inda suka yi sansani nan ma shaiba ya soke musu rakume guda tara har dai suka so inda za a yi yakin rakume suke sokewa ana shagali ana tafiya ana kida ana shan giya to wannan shine abin da Allah ya hana suna tare da makamai da kuma dukiya amma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa ba su da wani tanadi mai karfi ba su da wani tanadi mai karfi sai dai karfin Allah subhanahu wataala don haka yasa lokacin da aka zo yakin badar suna cike da alfaharin za su yi nasara Allah madaukake ce wa iz zayyana lahum ash-shaytanu zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nasi wa inni jarun lakum فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum yace eh, Allah subhanahu wata'ala yace lokacin da shaytan ya kawatar musu ayyukansu ya kawatar musu ayyukansu ma'ana suna jin daɗi abin da suke aikatawa wa qala shaytan yace musu la galiba lakum al-yawma a yau babu mai rinjayar ku minan nasi daga cikin mutane wato babu wani dan adam da zai iya nasara akan ku a lokacin da aka taho filin yaƙi kaga suna cike da alfahari shedan ya sa musu tunanin babu dan adam da zai iya cin nasara a kansu idan aka tsaya yaki da su shedan ya ce musu wa inni jaru lakum ni me wato ba da tsaro ne gare ku ni me ba da tsaro ne gare ku wato ina tare da ku <clears throat> falamma tara'atul fi'atani a lokacin da sassa biyu bangare biyu suka hangi juna bangaren kafirai sun hangi bangaren musulmai wato lokacin da aka ja daga ga kafirai ga musulmai na kasa ala akibai sai shaidan wato iblis sai ya juya akan wato diddigensa ya juya ya gudu wa qala inni bari'un minkum yace ni ba ruwa na da ku inni ara ma la tarawna don naga abin da ku ba ku gani inni akhafu Allah ne ina tsoron Allah wallahu shadidul iqab shi fa Allah mai tsananin ukuba ne wato shaidan yana da dabara kwarai shaitan yana da dabara baya bari hadari ya halaka shi in ya hangi wurin da zai halaka to maza zai gudu saboda haka da ya ga cewa lallai wannan yakin ba zai yi nasara ba don abinda Allah ya ce ma tara atil fi'atani lokacin da bangare biyu suka ga juna to lokacin da bangare biyu suka ga juna kamar yadda zo daga Abdullahi bin Abbas duk da cewa hadisin bai tabbata daga manzon Allah ba hadisin bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma a lokacin da aka ja daga abdullahi bin abbas ya ce iblis ya rikida ne a surar suraka bin malik bin jushum don mutanen makka sun ɗauka suraka ne san cewa iblis ba ya taho a suran wani mutum to an riga an ja daga lokacin da aka ja daga yake cewa la galiba lakum al-yawma minan nasi wai irin yawan da kuka zo da shi dinnan irin makamanku irin tanadinku babu wanda zai iya rinjaya ku babu wanda zai nasara a kanku wa inni jaru lakum kuma ma mai ba tsaro ne gare ku falan masfaffan nasu lokacin da mutane suka yi sahu a kazar rasulullahi kabba min turabi lokacin da manzon Allah ya ɗebi ƙasa damƙi guda ya watsa farama biha fi wujuhil mushrikin ya watsa ma fuskokin kafirai fa wallahu mudbirin wa bala jibrilu ila iblisa tunda an ce sassa sun fuskanci juna sai ga mala'ika jibrilu a gefen musulmai iblis ya hange shi iblis ya hangi mala'ika jibrilu falamma ra'ahu wa kanat yaduhu fi yadi rajulin min al-mushrikin ada iblis ya sa hannunsa a hannun wani wani daga cikin kafirai in taza'a iblis yadahu sai iblis ya fizgi hannunsa fa walla mudbiran ya juya yana gudu ko wa shi'atuhu da shi da jama'arsa wato aljanu da suka zo ba da nasu gudunmawa makafirai a yakin badar a lokacin faƙalar rajul ya suraka sai mutumin ya juya yana ce masa ya kai suraka tazumu annaka lana jarun ka ce zaka ba mu tsaro ka ce ka ba mu tsaro za ka taimaka mana duk da cewa ba faɗanka ba ne, kala sai ce in ne a rama la rauna ni na ga abin da ba ku gani in ne kafin kafin ne ina tsoron Allah wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne don haka abdullahi bin abbas ya ce wa zalika hina ra'al mala'ika lokacin da ya ga mala'ika ne amma iyaka wannan bayanin abdullahi bin abbas ne in ka duba tafsirin ibn jarir at-tabari ya kawo shi fassarin ita wannan aya ta suratul anfal abdullahi bin abbas ne ya ce wato uh, an ga iblis a yakin badar an ga iblis a yakin badar amma nassin aya ta alqur'ani abinda ayan nan ta nuna mana tabbas iblis ya taho wannan yaki amma shin an gan shi nan ne Allah tabaraka wa ta'ala bai fito karara yayi bayani ba yalla dai abinda Allah madaukaki ya faɗa ya ce falamma tara'at alfi'atani nakafa ala aqibaihi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab amma akwai hadisin da yazo cikin littafin muwatta mun taba gabatar da wannan bayani yana kitabul hajji babu jami'il hajji hadisin 944 inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma ru'iya iblisu yawman huwa fihi asgaru wala ahqaru wala adharu wala abyagu min yawmi arafa babu wata rana a duniya ranar da iblis yake yake kaskanta yake wulakanta yake fusata yake tunzura manzon Allah yace babu ranar da tafi ranar arfa duk ranakun shekara kaf babu ranar da iblis ya fi bacin rai kamar ranar arfa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa zalika mimma yara min tanzilir rahma wal afwi an zunubi saboda iblis yana ganin yadda rahamar Allah ke sakkowa daga sama rahamar Allah tana sakkowa a ranar arfa yafewar Allah gafaran zunubi yantarwa daga wuta alkawarin shiga aljanna hankalinsa sai ya tashi sai ɗauka anya ko za a samu ragowar musulmi da ba zai shiga aljanna ba hankalinsa sai ya tashi sai ya fusata shine manzo Allah yace illa ma ara illa ma ra'a yawma badr sai dai ranar yakin badar wato ranaku biyu ne waɗanda shedan iblis ya fi tunzuri game da su ranaku biyu ne iblis ya fi tashin hankali ya fi fusata game da su daga ranar arfa sai ranar yakin badar sahabbai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wa ma ra'a yawma badr menene iblis ya gani a ranar yakin badar qala sai ya ce amma innahu ra'a jibrila yaz'ul mala'ika ai lokacin da aka ja daga mutane sun tsaya a filin yaki musulmai suna sahu mala'ika jibrilu yana daidaita sahun mala'iku iblis yana gefen kafiran makka sai ya hangi mala'ika jibrilu yana daidaita sahun mala'iku ra'a jibrila ya za'ul mala'ika wannan lokacin hankalin iblis ya tashi don haka ya juya ya gudu إذ يقول المنافقون إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم lokacin da za a taho yakin wato lokacin da za a taho yakin badar wannan yana cikin tafsirin Alimami imam al-bagawi akwai musulmai da ke garin makka waɗanda ke da rauni ba su iya yin hijira musulmai ne amma ba za su iya hijira ba saboda haka suna da rauni habasahum akari ba'uhum min alhijra dangin su sun hana su su hijira to lokacin da qurayshawa suka fito zuwa yakin badar akharajuhum kurhan sai zama sun hada har da waɗannan musulman a halin tilas qurayshawa suna neman sojoji da za su fito da su lokacin da za a yi yakin badar ya zama sun ɗebo har ma musulmai waɗanda ke garin makka waɗanda ke da rauni waɗanda ba su iya hijira sun dawo madina tare da manzon Allah ba to lokacin da aka zo filin yaƙi <clears throat> sai ga musulmai a gefen kafirai waɗancan musulmai tsiraru waɗanda ke tare da kafiran makka nazaru ila qillatil muslimin suka dubi gefen musulmai suke ganin kamar adadin bayawa irtabu wartaddu suka kai ga shakka da yin ridda wa kalu shine suke cewa gar haula idinuhum lalle mutanen nan wato addinin su ya rude su wato sun hangi adadin musulmai da suke ganin ba yawa Allah madaukaki ya ce munafikai idh yaqulu almunafiqun lokacin da munafikai walladina fi qulubihim maradun da waɗanda cuta ke cikin zukatansu suke cewa gar haula idinuhum waɗannan mutane addinin su ya rude su waɗannan mutane addinin su ya ruɗe su ga su ƴan kaɗan amma wai su yaƙi shine Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah wanda ya dogara da Allah fa inna Allah azizun hakim lalle Allah mai buwaya ne Allah mai buwaya ne yawa ba ta gagararsa Allah mai hikima ne yana iya ba da nasara ga mutumin da ba wato waɗanda ba su da yawa yana iya ba su nasara akan mutanen da ke da yawa ولو ترى إذ يتوفى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة إنما كاغدوك تشند كافرين ملائكو سكي أمسان رايكنسو yadribuna wujuhahum suna dukan fuskokinsu su wa adbarahum da bayan su wa zuqu azabal harir kuma ku dandana azaba ta gobara Allah ka tsare mu zalika bima qaddama bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil abid zalika wannan dalilin abinda hannuwanku suka gabatar ne wato lokacin da ake karban rayukansu ana yaƙin. idan ana yakin ai mala'iku ke karɓar rayukan kafirai kafin a karɓi ran kuma sai an mata azaba kafin a karɓi ran kafiri sai an yi maransa azaba wa anna allaha laysa bi dhallamin lil abid allah ba mai zalunci bane ga bayinsa kada abi ali fir'auna kada abi ali fir'auna wallazina min qablihim كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب كدأب آل فرعون وأن ينا كما دا الأمر متانا فرعون إن أكتش دأب أنا نفن صنيع أي كصنيع الكفار صنيع الكفار معك كصنيع آل فرعون مع موسى abinda kafiran makka suka yi maka yayi kama da abinda fir'auna yayi ma annabi Musa alaihi salam wallazina qablahum da kuma wadanda suka gabace su suka zo kafin su kafaru bi ayatillah sun kafirce ma ayoyin Allah fa akadahum Allah bi dhunubihim sai Allah ya kama su da laifukan su inna Allah qawiyyun shadidul iqab lalle Allah mai karfi ne mai tsananin ukuba ne ذلك بأن ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة ننعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم Allah bai kasance mai canza wata ni'ima da ya yi ta ga wata jama'a ba, Allah ya yi ni'ima ga larabawa saboda kasancewansu jikokin annabi ibrahim alaihi salam ya ce an canza wannan ni'ima ta koma azaba gare su hatta yi gayyaru ma bi anfusihim sai dai su su canza ma makawunan su wannan ni'imar da Allah ya musu suna da gata suka yi watsi da gatan suka koma bautan gumata wa anna Allah samiul alim kuma lalle Allah mai ji ne Allah masani ne كدأب آل فرعون كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين كدأب آل فرعون kamar دا الله يحلك جماعة فرعون ka da'abi ali fir'auna wato kamar yanda Allah yayi wa mutanen fir'auna wallazina min qablihim da wadanda suka zo kafin su haka Allah yayi ma quraishawa wato wato haka Allah yayi eh, in ka lura da yanda Allah madaukaki ya halaka fir'auna fir'auna ya biyo annabi Musa alaihi salam da banu Isra'il har an zo bakin kogi annabi Musa alaihi salam ya tallaka shi da jama'a sa fir'auna ya kutsa لملاحقة موسى ومن آمن معه فسقوا كؤوس المنايا Allah ya kife ruwan akan Fir'auna to abin Allah ya yi ma Abu kenan Abu ya fito daga Makka da manyan gari da dukiya saboda za a zo a tsare ayari wato na Abu Sufyan Abu Sufyan Allah madaukaki ya kare shi ya wuce ya gaya musu to na riga na wuce don haka ku koma gida yace a'a ba za mu koma ba ba za mu koma ba sai da ya isa da izgilanci ya kai ga ainihin hallaka mutanen makka sai zama ƙarshen su kusan kamar iri guda ne Ka zabu bi ayati rabbihim sun karyata ayoyin mahalicinsu fa halaknahum bi zunubihim Allah ce sai muka hallaka su ta dalilin su. wa agraqna ala fir'auna muka nutsar da wato jama'ar fir'auna muka nutsar da su a cikin kogi to idan ana kamantawa meye ya kamanta tsakanin fir'auna da kuma abu jahal Allah ya ce kullum kanu zalimi su wato dukkansu sun kasance azzalumai ne fir'auna azzalumi ne abu jahal da jama'arsa azzalumai ne don haka yasa su ta zama iri guda Allah madaukaki ya ba mu ladan abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى